sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci yayi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan masallaci na atbu a nan bauchi a darasi na goma sha tara yau goma sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda muke tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin suratul bakara yau da yardar Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله مدعوك sarki ya yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har sai idan kai ka bi addininsu Allah ya ce ka ce da su inna hudallahi huwal huda hakika shiriyar Allah ita ce shiriya ta gaskiya wala in ittaba'ta ahwaahu Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da duk wani mai ji gargadi cewa idan da za ka bar hanyar ka ka bi hanyar su ka bi soye-soyen rayukansu min ba ma ja aka min al'ilm bayan ilimin da ya zo maka daga wurin ubangiji ka bar shi ka bi nasu ma laka min Allah min waliyin wala Tufa to fa idan kai haka baka da wani da zai ce da zai jibinci al'amarinka a wurin Allah kuma baka da wani da zai taimake ka a wurin Allah Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a baya ƙalubalantar da yahudawa suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da nasara akan ya zo musu da wani ilimin daban banda alkur'ani tun lokacin da suka ce wa kalu qulubuna ghul da kuma lokacin da suka ce su idan wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina su ba za su yi imani da abin da aka saukar wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai dai su yi imani da abin da suka ce an saukar musu to shine Allah madaukakin sarki a nan yake cewa shi su waɗannan mutane da suke kan tafarkinsu kana tsammani za su bar wannan tafarki su bi tafarkin ka ne kai dai kai wa'azi kawai don ka kafa hujja akan wanda ya ji wanda ya yi imani imani ya amfane shi wanda ya yin imani ba ya yin imani ne akan hujja ba ta zo ba amma kai karka taɓa yin tsammani cewa waɗannan mutanen wani za su gamsu da wa'azinka su yi imani da karantarwarka har su bi abin da kace kuma su bi addininka saboda cikin ayoyin da muka faɗa a muka karanta a baya وقالت Yahudu. ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فهم littafi amma suna sukar juna kowa daga cikinsu yana ganin cewa shi ne yake kan daidai su ne waɗanda suke cewa kunu wa kunu hudan au nasara tahtadu suka ce ko dai ku zama yahudawa ko ku zama nasara don ku shiryu wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya zama ba yahude ko ya zama ba nasari shi ne Allah ya tattara duk irin waɗannan abubuwan da suke faɗa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su daina faɗa ba bukatar su ita ce kai ma ka kafirta ka bina nasu don ko ka sani walan tarda ankal yahudu walan nasara su waɗannan yahudawa da nasaran ba za su taɓa gamsuwa da kai ba ba za su taɓa bin tafarkinka ba ba za su kuma taɓa karɓar shiriyarka wai ku daidaita da su a cikin al'amari ba hatta tattabi'a millatahum ai hatta tattabi a shari'atahum wa dinahum har sai kai ka bar naka addinin ka bi nasu zai yiwu kul inna hudallahi huwal huda ka ce da su shiriyar Allah wadda kake kanta ita ce shiriya ta gaskiya ba za ka barta ka bi son ransu ba wala in tabata ahwa'ahu ina rantse maka da Allah ai wallahi in tabata millatahu na rantse da Allah in tabata ahwa'ahu da za ta bi soyayyen rayukansu al ahwa jam'i ne na al hawa alhawa kuma shine wato ra'ayul mabni wa ala ragabatin ko ala shahwatin Shi shine ra'ayin da mutum ya gina a kan me jiransa yake so kawai sawa'un yana da kyau ko ba kyau shine alhawa mai rai yake so sai a yi masa to Allah ya ce da za ka bi ahwa ahum soye-soyen zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-ilm ba'da alladhi ja'aka min al-ilm bayan abin da ya zo maka daga wurin Allah na ilimi na gaskiya malaka min Allah min waliyin wala nasir to kai ku a wurin Allah baka da wani wali alwali shine alladhi yatawalla amraka bi jalbi naf'in wa kai mutumin da zai jibinci al'amarinka ya ka maka amfani kuma ya ka maka alheri shine manan alwali wala nasir ko wanda yake taimako shine allazi yansuruka bidaf'i durrin wa shar Shi ne wanda zai taimake ka ta hanyar idan cuta za ta zo gare ka ko shari sai hana ya tare maka wannan shi ne annasir baka da alwali wanda zai kawo maka amfani ya ɗauko maka idan babu ya kawo maka baka da annasir wanda idan cuta tana jikinka zai cire idan kuma za ta zo zai tare ma wannan shine Allah maɗaukacin sarki ke cewa dangane da soye-soyen rayukan Yahudawa da Nasara. Yahudawa da Nasara sun ke kasa-kasa akan cewa hanyar da suke kai ita ce daidai sun ce kunu hudan au nasara ta sun ce ko ku zamo yahudu ko nasara don ku shirya ko kuma ku bata in kun bi hanyar wani daban to amma gaskiyar zance tun daga bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata shiriya sai shiriyarsa shi ta Allah ce kul inna hudallahi huwal huda a suratu ali imran yake kul innal huda hudallah shiriya kan ita ce shiriyar Allah shiriyar Allah ko ita ce shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa khairal huda huda muhammad babu wata shiriya kamar shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasirul umur sannan kuma shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce a kan kansa inna rabbi ala siratin mustaqim to shiriyar Allah ta gaskiya ita ce shiriyar da yake kira zuwa gare ta shi Allah maɗaukakin sarki shiriyarsa da ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam da ita duk wanda ya kauce mata to ya bata shi yasa ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira riwayar Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallabi nafsu Muhammadin bi yadihi لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ya ce na rantse da wanda ran muhammadu yake hannunsa sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba wani mutum a duniya da zai ji ɗuriya ta da'awata ta iske shi cewa na bayyana wannan mutum ko ba yahude ne ko ba nasare ko mai bin addinin yahudanci ko mai bin addinin kirista kuma ya imani da ni ya ce wallahi sai ya shiga wuta ba wata hanya da ake shiga aljanna da ita bayan bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai hanyar musulunci kawai shine ma'anar kul inna hudallahi huwal huda shi sa Allah ya hasirin kowace shari'a yace hanya ɗaya ce kadai ta rage hanyoyi na mutane suna da yawa amma hanyar da za ta kai ka aljanna kwaya ɗaya ce kadai wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subul fatafarraka bikum an sabili kar ku bi wata hanya daban wanda ba ita ba duk yadda kuka bi wata hanya idan kuka saki wannan za ku je wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin huzaifa yace yakunu du'atun ala abwabi jahannam za a samu masu kira mabambanta a kofar wutar jahannama kowa yana cewa ku zo ku zo mutane ko suna ta bin su wannan ya kira ta hagu wannan ya kira ta nan wannan ya kira ta dama wannan ya kira ta baya wannan ya kira ta sama a bishi ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha kazafuhu fiha yace duk wanda ya amsa kiran su sai sun auka da shi a wuta to ba wata hanya da za ta kai mutane ga gaci da shirya sai hanyar Allah kadai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kul inna hudallahi huwal huda su yahudu da nasara Allah ce ba za su taba gamsuwa ba saboda Allah ya ce wa waddu law takfuru sana baya ya ce wadda kafirun min ahlil kitabi law yaruddunakum su bukatar su da yawa shi ne su za ku yi ridda to shine ma'ana hatta tattabi'a millatahu in dai ka gaba yahude ya gamsu ko ba nasare ya gamsu to ka bi addini. amma duk yadda ka yi kokari ka daidaita al'amari in dai ba ku daidaita da shi addini ba ba zai tsara kai ba قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم sai Allah ya rantse da na rantse maka da a ce za ka bi shiryar a yi son ransu ku lura da wata fa'ida a nan walantar ba an yahudu wala an nasara addini ne nan biyu amma sai ce hatta tattabi a millatahu sai faɗi addinin guda ɗaya وهذا يدل على أن ملة الكفر kufri واحدة مهما تفرعت dukkan yadda addinai suka kakkasu inda addinin kafirci ne to kafirci kwaya ɗaya ne kawai lakum dinukum waliya din ta a duniya ba wani addini in ka haɗa shi a jumlace sai guda biyu da musulunci da kafirci lakum dinukum kafirci waliya dini musulunci kawai shi yasa innal ladina amanu sai innal ladina kafaru inna lazina kafaru ne suka bambanta inna lazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina amma dai duka inna lazina menene kafaru shi sa duk wanda ba musulmi ba sunan sa kafiri amma akwai nicknames na addinai daban-daban amma sunan yanka shine mene kafiri amma nickname kala-kala ne innal ladina amanu wal ladina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawm al qiyamah wannan an jira nan kiyama ne za a yi shari'a amma mu yanzu a nan duniya in an zo kawai lakum dinukum waliya addinin ku naku ne ainihin sunansa mene kafirci addini na nawa sunansa mene musulunci kenan to shi ta Allah ce hatta ta Allah da ce hatta ta tabi'a milalahum ba kuma Allah da ce hatta ta tabi'a millatayhim ba sai ce hatta ta tabi'a millatahum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake magana don ka gane sa duka abu ɗaya ne hadisin cikin sahihai la yarithu al kafir wala kafirul muslim musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon musulmi ko menene addinin kafirin ana fahimta to sai kuma a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yatawarasu ahlul millatayn ma abota addini biyu ba sa gadon juna a yana fasara wannan hadisin ne bimana la yarisul muslimul kafir li'annahuma min millatayn shatta ولا يرث الكافر المسلم لأنه من ملة أخرى amma ya juzu bai na milalil kufur sauran addinan cikin kafin su za su iya gadon juna saboda in ka ce la ya tawaratu ahlu ne mabambanta addini guda biyu ba ka gadon juna kirista ba zai gaji ba yahude ba kenan ba yahude ba zai gaji mai bautan gunki ba kenan buddhist ba zai gaji wanda yake addinin hindu ba dukkan su ɗaya ne za su iya gadon juna su a tsakanin su annan millata hun millatin wahida dukkan su addinin su sunan sa kafirci shine ma'anar layar isul musulmin kafir shine kuma ma'anar la yarithu ay abin nan la yatawaratu don haka shi yasa Allah ya hada su duka a wuri daya wala in tabata ahwa'ahum kuma sai sa shi daban-daban ku lura sai ce ahwa bayan Allah ce millatahum da sai ce wala in tabata hawahum sai ce ahwa'ahum li anna al ahwa'a taktali saboda idan an ce za a bi son rai to ba za a samu kwaya ɗaya ba yanzu ga ni ga dokta a gefe inda kowa zai kafa kungiyarsa mu ce a fi mu in dai shi zai zauna ya tsara tasa ni ma tsara tawa zai zama iri ɗaya, ba dole sai mun yi fada da juna saboda akwai abin da ya yasa kaga muna tare tarayya yanzu saboda kowa ya ajiye ra'ayinsa ne mun ce sai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa muka haɗu akan tafarki ɗaya. amma Allah yake cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad istadaw wa in tawallaw fa inna ma kum fi shiqaq duk wanda ya bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun rabu don ba za su taba haɗuwa ba ana iya haɗuwa ne a wurin ɗayan an samu junction ɗaya shine Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah nawa ne ɗaya manzan Allah nawa ɗaya to shi yasa za a haɗu amma ana samu biyu aka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mu rike malaman mu malaman mu nawa ne barkace shehunan mu guda nawa ne barkace waliyan mu guda nawa ne barkace kullu hizbin bima ladayhim farihun amma idan aka ce Allah ɗaya ne manzon Allah su salama ɗaya ne sai zama ɗaya amma idan aka raba to dole ya zama ahwa shi ta ce wala in tabata ahwa'ahum bayan ya ce hatta tattabi'a millatahum a milla sai haɗa su amma wajen ahwa sai raba su shi ta Allah ce wala ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadat as sama wasu ardu wa man da ce gaskiya za a ajiye a bi son ran wani to da duniya gaba ɗayanta ta rubuce da abin da ke cikinta saboda son rai ba zai taba zama iri ɗaya ba يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب shi yasa shiriyar Allah guda ɗaya ce kul inna hudallahi huwa shi ya ɗaya alhuda wala in tabata ahwa'ahum su kuma suna da yawa ba'da allazi ja'aka shi kuma kwaya ɗaya ku rika ganewa duk hanyar Allah din za ta bi ɗaya kul inna hudallahi huwa ba'da allazi shi kuma kwaya ɗaya amma ahwa'ahum fa shi kuma yana da yawa قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بايان أبن جيزو مكان دقا إلمي ما لك min الله من ولي ولا نصير wannan yana nufi abin da ya zo mana daga wurin Allah tsantsan ilimi ne ba jahilci amma abin da muka karanta a nasu a baya kuma duk abin da suka faɗa ka zalika kalan labina la ya'lamu sannan aka ce wa qalan ladina la ya'lamu shi yasa Allah ce wala tattabi ahwa alladina la ya'lamu thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi ahwa alladina la ya'lamu wanda ba sani ba karka bi in ko ka bar in ko ka bi su zaka bar na ilimi abinda kake kai na ilimi min ba'di ma ja'aka min al-ilm kai kake kai ilimi don haka asalin ilimi yana cikin alkur'ani yana nufi min ba ma aka min alwahyi na wahayi don haka asalin ilimi shine wahayi shine ilimin da ya zo daga wurin Allah Allah maɗaukacin sarki ya ce wannan alkur'ani idan ba ku gane ba to ilimin Allah ne a ciki in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa an la ilaha illa huwa fa hal antum muslimun don haka wannan abin da ya zo maka daga wurin Allah shine ilimi alimamu ahmad ibn hanbal yace wannan aya ita take nuna cewa alkur'ani ilimin allah ne ba halittar allah ba ne kuma duk wanda ya ce alkur'ani halittar allah ne ya zama kafiri don ya kafarta wannan aya ya kafirce da wannan aya don wannan aya ta ce ilimi ne daga wurin Allah ilimin da ke tare da Allah kuwa siffar Allah ne ka alqur'ani siffar Allah ne in ka zagi alqur'ani ba ka zagi wani halittaccen abu bane ka zagi Allah ne idan ka kafirce da wani abu na alkur'ani ka kafirce da Allah ne domin babu alamar da zaka gane Allah sai a alkur'ani don haka kawai in kana magana akan alkur'ani kana magana akan Allah ne da kansa shi ta ce ba'da allazi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala nasir wannan yake nuna in dai ba Allah ba to babu wani wurin da amfani yake zuwa in kuma ba Allah ba babu wani madogara da ake kare cuta sai daga Allah kawai malaka min Allah min waliyin yajlibu laka nafa ba wanda ke kawo amfani sai Allah duk wanda ya tsammani akwai wani da zai iya amfanar da shi bayan Allah to ya saki hanyar Allah قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ba wanda ni kaina bana iya amfanar kaina Allah ya ce ka gaya musu haka idan aka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka cewa shi ma ba zai iya amfanar da kansa ba baya mallakar amfanin kansa da kansa to ina kuma gaya ya amfanar da wani in dai wani ne ba Allah ba wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru duk abinda ba zai iya amfanar da kai ko ya cutar da kai ba idan ka zo kira karka kira shi wannan ma'in kuma kowane ne ya shiga cikin in ba Allah ba yasa Allah yake ma kaza ka man wa ma tufida ne ma'an kullal umumi ya ukhayya ma'a Daka kowa ne ne shi amfani yana hannun Allah ne shi ma yana bara ne Allah ya bashi. Kulla amliku li nafsi naf'an ke wannan an ce wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Duk wanda ya ce maka zai tsaya a wata jayayya akan a'a manzan Allah ka ce fatara mun wannan ayan kawai ta ishe mu mutabala in ka ce kul sai ka ce da wa ake yi ya faɗa ka ce la amliku li nafsi naf'an wala barran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء تقوى يا ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يا الله اشهد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه يوم قتلاته أولئك madaukakin sarki yace alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun waɗanda muka ba su littafi suna karanta shi mafi cancantar yadda ya kamata a karanta shi waɗannan su suke imani da shi alladina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi ana nufi Alkur'ani kenan don haka ya yatlunahu haqqa tilawatihi ana nufi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka bi su cikin mu'minai ko kuma na atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi cikin ahlul kitabi a baya kafin qur'ani ya zo yatlunahu suna karanta alqur'ani a yanzu haqqa tilawatihi irin yadda ya cancanta a karanta karatu na ganewa ulaika yu'minuna bihi waɗannan zaka ga suna yin imani da alqur'ani in dai mutum ya karanta littattafan baya na daga injila da attaura ya ji bishara akan alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu yana karanta shi har a tilawatihi karatu na fahimta karatu na ganewa ula'ika yu'minuna bihi to waɗannan zaka ga suna yin imani da shi idan suka ji Allah madaukakin sarki yake wa man yakfur bihi ko fa ulaika humul khasirun wanda kuma duk ya kafirce da alqur'ani to waɗannan su ne masu hasara duk wanda ya kafirce da alqur'ani yayi hasara alladina atainahumul kitab idan ana magana akan ahlul kitabi ne dama Allah ce allazina atinahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin lahum marratayn wadannan za su samu ladan imani da da littafi na baya saboda allazina atinahumul kitab sannan yanzu kuma ga wannan yu'minuna bihi suna yin imani da shi wannan sai su samu ladan imani da littafi na baya da littafi na yanzu shi yasa Allah madaukakin sarki yake yabon irin waɗannan mutanen ce laisu sawa'a ahlul kitabi ba duka iri ɗaya bane min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llah ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin Allah yake daga cikin ahlul kitabi akwai mutanen kirki waɗanda suke karanta littafin Allah cikin dare da rana sannan kuma suna yin imani da shi to idan kuma ana nufi wato sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama ko muminai shine alladina atainahumul kitab wato sahabbai da aka saukar da littafin alkur'ani a gare su da su da muminan da suka bi tafarkin su yatlunahu haqqa tilawati bimana yaqra'unahu haqqa qira'atihi wa kaza yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi يتبعونه بمشي التلاوة بمعنى الاتباع والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي إذا تبعها وكما يتلونه بمعنى يقرؤونه بمن القراءة أي يطلق التلاوة ويراد بها القراءة وهو الأغلب shi yasa Allah madaukakin sarki yace utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis sala wa utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik wa an atlu alquran wannan duka karatu ne don haka yatlunahu haqqa tilawati suna karanta shi mafi kyan karatunsa karatu irin na warattilil qur'ana tartila su karanta harafin daidai yuqimuna hurufahu sannan kuma su yi aiki da abin da suka ji wa yuqimuna hududahu sannan su karbi abin da Allah ya ce a ciki su tabbata a cikin rayuwarsa rayuwarsu yattabi'una ahkamahu su bi hukunce hukuncen da yake ciki sannan kuma su yi tadabburi a cikin karatunsa irin su ne waɗanda Allah madaukakin sarki yace akan su wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin su ne waɗanda idan sun ji ana karanta alkur'ani sai kaga idan su yana zubar da hawaye suna cewa ya ubangiji mu mun yi imani faktubna ma'a ash-shahidin za ka rubuta mu daga cikin masu shaida haka wannan yana nuna mana cewa muminai na gaskiya suna bin alkur'ani sau da kafa ta fuskoki guda uku fuska ta farko karatunsa su karanta shi daidai sannan na biyu suna ta tadabburi a cikinsa yana kara musu imani wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana sannan abu na uku shine suna yin aiki da shi don haka haƙoƙin alƙur'ani da yake kan muminai su ne waɗannan guda uku su karanta shi daidai su kuma yi tadabburi a cikinsa sannan kuma ya sa su bayan ya ƙara musu imanin sai su yi aiki da abin da yake cikinsa wannan shi ne alamar an yi imani da shi kenan ula'ika nuna ne, waɗannan su ne masu yin imani da shi akal iman wa man bihi fa ulaika wanda duk ya kafirce da alqur'ani to wannan su ne masu hasara asalin masu hasara babu kaman waɗanda suka kafircewa alkur'ani قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين باكما أسارة تاتي ta توشي taɓewa ta wanda ya bar alkur'ani wanda ya asara duniya da lahira wannan kuma ita ce asara mafi bayyana Allah yake ne ya bani isra'ila ya bani أنعمت عليكم وأني فضلتكم واذكروا نعمتي التي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يا كو أيان إسرائيل كتنا نعمة لي أكنكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم kuma suna da cewa ni na fifita ku akan sauran talibai wa anni faddaltukum ala alalamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a kuma ku ji tsoron wani yini da ke zuwa wanda a cikin wannan yini babu wata rai da za ta iya isarwa ko amfanarwa ga wata rai wala yuqbalu minha adl kuma a wannan ranar ba a karɓar fanta daga wurin wata rai wala tanfa'uha shafa'a kuma ceto baya amfani wa kowace rai wala hum yunsarun kuma su mutane ba sa samun masu iya taimaka musu wato dukkan waɗannan abubuwa guda uku sai dai a samu daga wurin Allah al'adil shine alfidiya ko alfida a samu fansa sai dai wanda Allah ya fanshi wuyansa in ba haka ba kowa sai dai Allah ya masa azaba abu na biyu shine al'adil shine al'adil kenan sai ash-shafa'a ceto ba wanda yake iya samun ceto a hannunka sai dai inda daga wurin Allah aka samu wala hum yusarun kuma babu wanda ke iya taimakawa kowa taimako gaba daya daga wurin Allah take daga wurin Allah yake ni'mal maula wa ni'mal nasir wannan aya mun karanta irin su a baya ya bani isra'ila turu ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون dan bambancin da ke tsakanin duk tafsirin su iri ɗaya ne amma dan bambancin da ke tsakanin su shine a waccan aya wala yuqbalu minha shafa'atu wala yuqadu minha adl a wannan kuma la yuqbalu minha adl wala tanfa'uha shafa'a amma wala hum yusarun da kuma abin da ke bayi duka iri ɗaya ne da farko Allah ya maimaita wannan ayar ne saboda yanzu an gama magana akan banu isra'ila tun daga inda aka ɗauko akan ya bani isra'ila har zuwa nan duk maganganu ne akan ya bani isra'ila ya bani isra'ila to shine Allah yanda ya fara wanda wata hikima ce ta balagar alkur'ani idan Allah ya fara da abu aka yi kuma aka yi ta hukunce hukunce to kar ka manta da asalin manufar magana ta farkon ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum la'allakum tattaqun wannan shine manufar azumi to sai Allah ya ta kawo kunce kunce ayyaman ma'dudat shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uhilla lakum laylata siyami rafatu ila nisaikum wannan duk kunce kunce ne amma da Allah ya gama sai ce kadhalika yubayyinu Allah ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun saboda can bayan la'allakum tattaqun to yadda Allah ya fara Allah sai gama da irinsa don ya nuna maka har yanzu fa karka manta da waccan magana ta baya to shi yasa anan da Allah ya bude da banu Isra'ila ya fara da musu wa'azi da kira nan ma sai sake rufewa ya bani Isra'ila turu ni'mati allati an'amtu alaikum an fahimta sannan abu na biyu shine a waccan ayar Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'a ya fara da ceto wala yuqbalu minha adl sai ya cika da batun fanta ana fahimta shine mutum da kansa ya kawo wani abu ya bayar a fanshe shi shafa'a kuma shine wani yau zai taya shi ya karbe shi kuna fahimta al'adil shine alfidiya ni ina da abin da zan kwaci kaina ba sai wani ya taya ni ba a shafa'a shine ni ba zan iya ba wani wanda yake da matsayi ya zai kwatan mu an fahimta da sai Allah ce a ranar kiyama babu duka biyu babu kai da kanka ba za ka iya ba wani ba zai iya maka ba saboda li kulli mri'in minkum yawma idin sha'nun yughni kowa da ce ta dame shi to sai Allah ya fara da wanda wani zai maka a can da wanda za ka yi wa kanka duk ba zai yiwu ba la yuqbalu minha shafa'a wani ba zai iya maka ba kana dauka akwai wani da idan ka dogara da shi ka bar Allah zai iya maka sai Allah ya ce ba kowa ba ka dogara ga Allah kadai sannan sai sake dawowa kanka karka ka kai ma kana da wani abin da zaka iya da kanka a'a wala yuqadu minha adl kai ma ba zaka iya da kanka ba sannan anan kuma sai Allah ya ce wattaqu yawman la tajidi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha adl sai Allah ya fara da kai ba zaka iya wa kanka ba sannan wala tanfa'uha shafa'a wani ma ba zai iya maka ba an fahimta sannan abu na gaba shine saboda a can in ka dubi al'adil a can sai ta zo da yuqbalu ai can sai ta zo da kazo nan kuma da al'adin ya zo sai zo da can yuku kazo nan yau yattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala min ha adal amma da kaga wannan ayan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala ha adal can yuku kazo adal nan kuma yuqbalu adal ne bambancin su kun fahimta an bambanta shafa'a da adl a nan aka gabatar a can kuma sai aka jinkirta sai aka sake jujjuya saboda ka gane da waje da ciki duk babu komi sai an koma ga Allah da wurin wani da wurin kanka ba makoma sai an koma ga Allah asalin sa la haula wala quwwata illa ba ba da bara sai ga Allah kai ba za ka iya ba wani ma ba zai iya ba kowa ma ya mika wuya ga Allah sannan nan kuma da al'adil aka ce yuqadu aka sake ce yuqbalu saboda idan ka zo ba da fansa za ka iya a fara negotiation in ya so daga baya a zuwa ce ba za a karba ba to shine Allah nuna duka bin babu la yuqbalu a karba cewa za a yi ma ba zai yi ba wala yuqbalu in ka kawo ma ba a yi negotiation ma ba za ka karba ba so maganar ma ba zai yi a yi ta ba in kuma baka ce a yi maganar ba kawai ka ko ne shi ma ba za ka karba ba ina fata an fahimta shi yasa aka ce la yuqbalu minha nan kuma aka ce la yuqbalu minha da haka Allah madaukakin sarki yake cewa wannan aya tana nuna mana da banu isra'ila da mu gaba daya wannan ya nuna sakon Allah tun da iri ne ba bambanci kawai ku dogara ga Allah gaba daya fa da harkar duniya da harkar lahira gaba daya ta Allah ce ba wani da ke juya al'amura sai Allah kuma in an je lahira wal amru yawma idin lillah al mulku yawma idin lillah yahkumu bainahum Saka da mulki da al'amari duka yana hannun Allah ne haka a nan duniya kuma lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin Allah shine mai halitta kuma shine mai gudanar da al'amura ba wanda ke taya shi to wannan shine abinda wannan shine abinda Allah ke gaya wa bani Isra'ila mu yanzu ana gaya mana ne mu ba ba kawai sako ne ga bani Isra'ila ba saboda idan an je lahiran nan da gani wallahi Allah madaukakin sarki ya ce da a ce mutum zai je lahira innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yawm al qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adabun alim da a ce suna da duniya da abin da ke cikin ta su mika don kar a musu azaba da za su bayar amma Allah ya ce ma tuqbila minhum ba ma za a karbi ma a fara negotiation din ba shine ne yace wala ko ba ba amma ba ka mika kawai ba za a mallaka ba kowa baka da shi din to haka ne maganar fanta to banda fanta ce to ma haka ne kai ka yi wa kanka adil ka yi wa wani alfarma shafa'a wani ya maka shafa'a duka babu Allah ya ce shi kadai ne ce ke hannunta kul lillahi shafa'atu jami'a wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ba wanda yake da mulkin ceton wani sai wanda Allah ya bashi shi izini kuma sai wanda Allah ya yarda ma ya yi magana mutum Allah ya yarda yi magana in ya zo ceto kuma wala ya na illa liman irtada ba shi zai zaɓi waɗanda zai ceta ba Allah ne zai zaɓi waɗansu wanda ya yarda ce ka ceci wane da wane in ka ɗauka haka kawai mutum zai iya ceto a ce an baka ceto ka je ka yi da kanka ya lace man zallazi inda ku illa bi izini ka gaya mu akwai wanda ita ya ceto ba tare da izinin Allah ne Ya ce kai ka tashi ka fara kuma ya baka listin waɗanda za ka cetan ba asalin ceto ga Allah ne kawai ku dogara ga Allah jama'a duk wanda ya dauka wai akwai wani da zai zo ya cece shi ya abin da ya gara ma wallahi ya yaudari kansa zaka sha mamaki in ka ganshi wallahi yana yawan ya fuska a ranar kiyama mutanen da kake tsammani a nan duniya ana cewa su ne za su ceci ne su za su yi wane ne ai in ka bi wane ka bi kaza wallahi zaka sha mamaki yanda zaka gansu muqni iru usihim la yartaddu ilayhim tarquhum wa afidatuhum hawa za gansu sun dudduka sun yi shuru la yartaddu ilaihim tarfuhum ko su haka da kanta ido ma su dan ya su dan kallo na su suna ta kallo suna jin tsoro wa afidatuhum hawa zukatan su empty ne kai ka ce ba zuciya a cikin kirjin tsananin tsoro ya sa suna ji kamar zuciya ta fita kai a gaban Allah wata ne har ta ɗauka wani zai zo ya waye wani jama'a mu sani da cewa duk karatun nan da muke yi bai da amfanin komai idan babu tauhidi a cikinsa tauhidi da kadai ta Allah shine jigon sako kuma saboda shi kadai Allah ya turo dukkan annabawa Allah ba ya turo annabawa ne saboda a koyar da sallah a koyar da zakka a koyar da wane ne a koyar da wane ne waɗannan dukkan su ya'ya ne a ƙarƙashin tauhidi shine uban duk wanda yake sallah da duk wanda yake azumi da duk wanda yake zaka, da ya hada komai na shika shikan musulunci da wanda ba na musulunci ba ma duk ya hada wallahi ba zai je aljanna ba sai yana da tauhidi Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billah Allah ce nagarta ita ce kawai imani da Allah ba kallon gabar da yamma kana sallah ba gabar da yamma kai sallah yana zuwa ne bayan allazina yu'minuna bil ghaibi tukunna ne wa yuqimuna salata sai an samu imani kafin sallah ta zo shi yasa za a samu wanda Allah zai bashi aljanna amma bai taba sallah ba lam yasjud lillahi sajda da za zo kan mutum yanzu yana magagi zai mutu sai ka gaya mata la ilaha illallah ka gaya mata ma'anar ya fahimce ta ka ba shi ita ya furta yana faɗan la ilaha illallah muhammadin rasulullah aka zare ransa bai yi sallah ba yau baya azumi ballantana maganar aikin haji ballantana bai taba yin komi ba a musulunci wallahi sai ya shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma mutum tun da uwarta ta haife shi ya kafa goshinsa a ƙasa bai daga ba amma baya kalmar shahada billahi la ilaha illa huwa dan wuta sauraka imani da tauhidi shi ne na farko shi yasa duk ahalus sunna idan ka je yana magana aka zo nan sanan fa red line aka zo nan ba wasa a cikin sa الله ya واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون bari mu dan fara kaɗan daga cikin fa'idojin da suke cikin waɗannan ayoyi na san lokaci da zai bar mu yi gaba ɗaya ba za mu wanda ya sabaka gobe sai mu ɗora da yardar Allah Allah madaukakin sarki ya ce walan tarba kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wannan ya nuna wato asalin gaba da rigima da take tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba asali akan addini kamar yadda malaminmu professor muhammad sani umar rijiyar lemo yake faɗa cikin littafin sa audaful bayan fi tafsirin qur'an yake cewa duk rigimin da zaka je ana yi akan siyasa akan tattalin arziki akan wane ne tsakanin musulmi da kirista tsakanin yahudawa da su suwa asalin tushen sa saboda addini ba wai saboda magana tattalin arziki zalla bane in dai magana akan tattalin arziki ne wannan bai san bambancin addini ba shi yasa in da ku zauna ka ajiye musulmi da kirista da yahude da mai bautar gunki da waye duka ka raba musu kuɗi za ka ji abubuwa sun daidaita a lokaci daya nan kowa iri ɗaya ne amma maganar addini ita ce na ciki na ciki to kai musulmi sai ka san da wannan ko ina ka je za ku je ku yi siyasar ku ku je ku yi harkar ku ta duniya ku harkar ku ta tattalin arziki ku harkar ku na boko da kai da kowa a duniya kar ka tsaya sai ka ce sai da bambancin addini amma in aka zo maganar addini ka sani walan tarba ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum saboda haka ka gane bambancin addini a cikin harkar addini kowa ya rike addinin sa ba a iya hana addini amma aka zo maganar harka ta duniya harkar siyasa ku haɗu a yi mitin ku haɗu a yi maya, ku haɗu a yi waye a ci zaɓe tare a duk wannan kuna iya yi amma aka zo maganar addini to ka sani ba za su taɓa compromising akan harkar addinin su ba don haka kai in baka da hankali kai kai compromising naka sannan fa'ida ta gaba Allah maɗaukakin sarki ce sun inna hudan ma huwal huda mu sani wallahi mu gode wa Allah duk wanda ya zama musulmi to yana kan hanyar Allah ne kuma ka sani da cewa ba kwanto ba shakka wallahi tallahi kana kan hanya ba daidai ciya kar ka tsaya ka ji kwanto duk wanda yake da kwanto ma akan hanyar musulunci ko ba ita ce gaskiya ba to ba musulmi bane kana fara kwanto akan wannan hanyar wallahi ka fita a musulunci innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ba a kokanto akan wannan saboda qul inna hudallahi huwal huda kar ka yi tsammani akwai inda zaka je ka samu shiriya in ka fita a musulunci wala in ittaba'ta ahwa'ahum mu fahimci cewa harka ta addini ba ta son rai ake yi ba lalace ahwa'ahum yana nufi kowa da kowa ne harkar addini ba maganar son rai idan za a yi magana akan harkar addini a ja aya a ja hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai inda son rai baya iya shiga ciki in ka ja aya la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi in ka ja hadisi wa ma yantiqu anil hawa kawai amma duk wani abu da za a kawo a ce wane ya ci to rai yana iya shiga in banda Allah in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قل إن هدى الله هو الهدى شيء النبي صلى الله عليه وسلم وكما يكتوى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم sannan Allah da yake cewa wala in tabaka ahwa'ahum na rantse da zaka bi hanyoyin min ba ba da ladhi aka min al-ilm bayan abin da ya zo maka daga ilimi malaka min Allah min wali wala nasir da waye ake yi ne da waye ake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku ji wannan girman ba wallahi da zaka bi son ransu bayan abin da ya zo maka daga ilimi wallahi ba za ka samu mai taimako ba a wurin Allah kuma ba za ka samu wanda zai kwace ka ko ya jibinci al'amarin ka ba wannan magana ba kwa din alamar authority da karfi a kanta ubangiji ne yake magana da bawansa akwai wanda ita magana da manzon Allah irin wannan sallallahu alaihi wasallam inda za ka yarda wanda in yi ta sai da Allah ya rantsi ba ka ku gane in ana magana akan Allah Allah ne in ana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ana magana ne tsakanin ubangiji da bawanka subhanallazi abda subhanallazi asra bi abdihi shi subhana wannan kuma abduhu shi ta yake ga mata haka baka jahilci ya yawaita ga wanda bai gane bambanci ko a kalmar shahada an ce la ilaha illallah wa muhammad ne ko a kalmar shahada mai ake cewa la ilaha illallah sai ai shiru sai a fara nasa daban muhammadu rasulullah ai ka san daban ne jama'a an bayyanta shi ta Allah yake gaya masa wannan ai Allah ya sani ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi sauransu to amma saboda Allah ya nuna magana ce fa da ana magana akan matsayin ubangiji sai ce kai ma inda za ka yi haka baraka za kwasu ba balle wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsarkaka a wurin ubangijinsa a ce zai saba masa amma irin waɗannan ayoyi duk Allah yana kawo su ne da hikimar ya nuna mana matsayin ubangiji daban matsayin annabi bawan kuma daban idan Allah yana mana magana akan tsakanin manzon Allah da mu sai nuna mana girmansa wa in tuti'uhu tahtadu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum wanda ya shafe ku ne amma ana magana akan manzon Allah da ubangiji kuma sai Allah madauki sarki nuna shi bawa ne Allah ne yake sama da shi baka in tsakanin mu da shi girmamawa da biyayya cikakkiya amma tsakaninsa da ubangijinsa a'a تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا جماعة an fahimci wannan Allah ya saka can ma sun fahimta ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير لئن ونن دا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لئن ونن لئن ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين إيه لئن ونن tafiyar su ɗaya ne sannan a ƙarshe cikin abin da za mu faɗa a yanzu shine mu gane cewa abin da ya zo daga wurin Allah ilimi ne mu girmama duk abin da ya zo daga wurin Allah ba da ladi ja aka min ilm kuma mu sani cewa asalin ilimi shine qala Allah duk wani ilimi da ba Allah ne ya faɗa ba to yana zama abin da ilimin Allah ya haifa ne ilimin gaskiya shine ilimin Allah da duk wanda ya tana daga wannan ilimin kuma babu inda ilimin Allah ya nuna kansa kamar cikin alkur'ani haka mu koma mu yi riko da alkur'ani ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru abinda muka samu damar faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.